Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha tara talatin da daya arba'in da tara da sittin sai kuma kilohaz dubu ɗaya biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama maka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai tashar alfa Radio kuma si a kasar Ghana kuna iya kama mutane sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voa hausa. hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Laraba 21 ga watan Nuwamba shekara ta 2018. Suna Nasir Fil Hashin Gumel tare da Baba ko Makeri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu daga kanan labarai. shugaban amurka donald trump ya faɗa cewa ba zai juya wa saudi arabia baya ba duk da cewar ita ke da alhakin kashe ɗan jaridar tannan mai zama na amurka jamal khashoggi jama'a afghanistan sun ce an kashe akalla mutane hamsin tare da jikata wasu 83 a wani harin kunar bakin wake da aka kai a wurin wani taron maulidi a birnin kabul ma'aikatan sojin amurka kuma ta ce ta kai farmaki ta sama guda biyu a yankin tsakiyar somaliya a ranar litinin kuma ta kashe mayakan alshabab 37 to allah kyauta kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za a ji cewa gwamnatin jihar bauchi ta kafa dokan har yawan dare a wasu unguwanni gwamnati ta ɗauki wannan matakin ne saboda sabanin da aka samu ganin wayansu matasa a yayin wani biki aka samu rashin fahimta ya kai ga rasa rayukan mutane uku A jiya talata ne aka yi bikin kaddamar da littafin da tsohon shugaban Najeriya Dr. Goodluck Jonathan ya rubuta. Abin da wannan taro ya nuna cewa shi ne ya kamata mu yi koyi da hali irin na su Jonathan, hali na mutanen da suke sauran Allah duk abin da za su yi, mutane suke bin ka'ida da dokokin kasa. haka kuma za a ji cewa yau take ranar talabijin ta duniya ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin duba wato tasirin talabijin ga al'umma bayan nan za mu kawo muku bayan mun kawo muku rahotannin madina dauda za ta shigo mana da shirin dimokuraɗiyya a yau amma da farko ga cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya kuma makeri shugaban amurka donald trump ya faɗa cewa ba zai juya saudi arabia baya ba duk da cewa ita ce ke da alhakin kisar ɗan jaridar tannan mai zama a nan amurka jamal kashugi kuma ya ce juya mata baya wani babban kuskure ne kafin zuwa hutun ranar cika ciki a nan amurka trump ya faɗa wa manema labarai a fadar white house cewa batun tsaron ƙasa da tattalin arziki ya fi duk wani batun 'yancin bil'adama muhimmanci. da aka yi masa tambaya akan rahoton hukumar tattara bayanan sirri ta cia wanda ke cewar akwai yiwuwa yarima muhammad bin salman ya san da batun kisa ko kuma shine ba da umarnin aikata kisan jamal kashugi a ofishin jakadancin saudiya a istanbul trump ya ce tana yiwuwa haka ne kuma tana yiwuwa ba hakan ba ne kuma akan batun sakamakon rahoton cia trump ya ce ba su da wani tabbaci akan batun bayan kisan yarima mai jiran gado ya yi watsi da batun cewa ƙasarsa ba ta baiwa hukumomin turkiya haɗin gwiwa wurin shawo kan kisar kashugin وسوف نثبت للعالم بان الحكومتين متعاونه لمعاقبه اي مجرم واي مذنب shi yarima ya ce za mu yi aiki mu nuna wa duniya cewa gwamnatocin kasashen biyu suna aiki tare domin hukunta masu laifi da waɗanda suka shirya wannan kisan ya kuma ce a karshe za a tabbatar da adalci. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce amurka ta yi na'am da ɗan ƙasar koriya ta kudu da ake kira kim jong yang ya jagoranci rundunar 'yan sandan ƙasa da ƙasa ta interpol muna kira ga ƙasashen duniya da ƙungiyoyi masu alaƙa da rundunar 'yan sandan interpol da ma waɗanda suke mutunta dokokin ƙasa da ƙasa su zaɓi shugaba mai mutunci da aminci da ya cancanci wannan hukumar tabbatar da bin doka da oda a duniya in ji mark pompeo yana faɗa a jiya talata kim da shine shugaban hukumar mai riko inda kuma mambobin interpol za su yi zaɓe na sabon shugaba a ƙarshen taron shekara da suke yi a yau laraba a dubai rahotanni sun ce dai mataimakin rundunar 'yan sandan na ƙasa da ƙasa kuma ɗan ƙasar rasha da ake kira alexander prokopchuk shine ke kan gaba wurin neman shugabancin rundunar interpol ɗin. wasu masu sukan lamirin rasha sun ce chub wato idan aka bashi wannan shugabancin na 'yan sandan kasa da kasa zai sa siyasa a ciki jami'an afghanistan sun ce an kashe akalla mutane 50 tare da jikata wasu 83 a wani harin kunar bakin wake da aka kai a wurin wani taron maluma addini a babban birnin kasar kabul mai magana da yawun ma'aikatan harkokin cikin gida najib danish ya faɗa cewa maharin ya da bam ɗin ne da ke cikin rigan da ke jikinsa inda jama'a suka taro ana maulidin manzon Allah a wani zauren taro da ake bikin aure wani jami'in ma'aikatan kiwon lafiya wahidullah majro ya faɗa wa murya amurka cewa an kawo akalla mutane 24 a asibiti a cikin mawuyacin hali shugaban afghanistan ashraf ghani ya yi allah wade da wannan mummunan harin ya ayyana yau laraba ranar makokin ƙasa yana mai cewa za a sauke tutocin ƙasar a faɗin afghanistan da ma ofishin jakadancin ƙasan a ƙasashen duniya ita ma kungiyar taliban ta yi allah wadai da wannan harin kunar bakin wake da aka kai wa taron addini kuma kungiyar ta mayakan sa kan ta ce ba ta da hannu a cikin wannan harin ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma'aikatar sojin amurka ta ce ta kai farmaki ta sama guda biyu a yankin tsakiyar somaliya a ranar litani kuma ta kashe mayakan alshabab 37 wata sanarwar da rundunar haɗin gwiwar amurka a afirka ta fitar a jiya talata na cewa farmakin farkon ya kashe 'yan ta'addan 27 rundunar haɗin gwiwar da ta kwatanta wannan harin a matsayin wanda aka shirya kana aka aiwatar. rundunar ta ce farmaki na biyu ya kashe wasu mayakan al guda goma sanarwar ta ce harin ba kai wato da aka kai bai kashe ko kuma jikata wani farin hula ba wasu mutane yankin sun shaida wa sashen somaliyanci na muryar amurka cewa an kai waɗannan hare-haren ne a yankin da ake kira da dab shield mai nisan kilomita 60 daga garin hardare a arewacin yankin modog mutanen garin da sun ce harin da ya kai aga kan ya auna motocin alshabab ne da mayakan sa kan wakilin majalisar ɗinkin duniya martin griffith ya kai ziyara a ƙasar yamal inda yaƙi ya ɗaiɗaita a yau laraba domin shirya tattaunawar zaman lafiya biyo bayan wani sabon rikici da ya tashi a birnin hodaida matashin jirgin ruwa an shirya ganawar griffith da jami'an houthi mai samun goyon bayan iran a yamal a babban birnin kasar sana'a a wani yunkuri na hada su da gwamnatin kasar mai samun goyon bayan saudi arabia domin fara tattaunawa a kasar sweden kafin karshen shekara bangarorin biyu dai sun bayyana aniyarsu a cikin wannan lokaci na baiwa kokarin da griffith ke yi haɗin kai amma kuma tashin hankali bayan an samu kwanciyar hankalin ya sa ana shakku cewa tattaunawar za ta iya fuskantar matsala labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc adalla taskar rahotannin namu na yau za ta fara ne daga jihar Bauchi inda gwamnatin jihar ta kafa dokar hana fita daga karfe bakwai na yamma zuwa karfe 6 na safe a wasu unguwanni. Ga wakilin sashen Hausa na murya Amurka Abdullahi Muhammad da cikakken bayani. wannan da dokar hana zirga-zirga daga karfe bakwai na yamma zuwa karfe shida na safe ta shafa su ne yalwan tsakani lushi unguwar kusu unguwar ngas da kuma unguwar kagadama Malam Ali M. Ali shine mai taimakawa gwamnan jihar Bauchi a fannin yada labarai da tsare-tsare ya mini karin haske kan batun dokar hana fitar daren. Gwamnati ta ɗauki wannan matakin ne saboda sabanin da aka samu a tsakanin wayansu matasa da ya kasance a yayin wani biki kuma sai bikin ya dawo aka samu rashin fahimta ya kai ga rasa rayukan mutane uku da kuma na ta gidaje guda biyu sai so gwamnati ta ga abin da za a yi don a tsagaita ta abin ya ta faɗaɗa shine a kafa dokar yawon dare na ɗan zuwa wani lokaci kuma sai an ga yadda hali eh, to yanzu wannan hali da kenan ya gwada cewar babu kwanciyar hankali ne ko kuma dai yaya da ya kai ga kafa wannan dokan hana fita daga wannan karfe bakwai zuwa shida na safiya? Ba alal hakika wurare da dama ba su san an sa wani hatsaniyar ba a cikin birnin bauchan to amma dole ne kai wa tafka hanci saboda ita rigima wani lokacin ko saɓani an san kasurin tashin ta ba lalle ba ne a san kuma lokacin da za a shawo kanta to kaji dalilin da ya sa muka ce bari a yi wa tafkar hanci ka a faɗaɗa abin muna ganin haka ne zai kawo wanzuwar zaman lafiya a da samun fahimtar juna kenan gwamna ya kai ziyara wannan wuri yana shigowa daga tafiya bai zame ko ina ba daga filin jirgin saman da aka taryo shi sai kai tsaye ta wajen yanzu 'yan sanda ne za a tura wannan unguwa domin su tabbatar da cewa ana bin dokan da ita gwamnatin jiha ta bayar? Eh wannan aiki ne da sai na jami'an tsaro wanda suke da kwarewar yin haka din wanda kuma tsarin mulki ya ba su damar yin haka din da aka samu hatsaniya kuma aka kai ga eh, sa doka da yawon dare to sa idanu su tabbatar cewa jama'a sun kiyaye wannan dokar. Kana jin wannan dokar zai ɗau dogon lokaci ne ko kuma dai na ɗan gajeren lokaci ne mai. To ba fatar cewa dokar za ta ɗauki wani lokaci mai tsayi. kuma da nake gaya ma tafka a kai wa hanci. Malam Ali M. Ali mai taimakawa gwamnan jihar Bauchi a fannin yada labarai da tsare-tsare kenan da bayani dangane da dokar hana fitan dare da aka kafa a wasu unguwanni a Bauchi. Abdulhab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. To a gaida Abdulwahar Muhammad. Tsohon shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ya jagoranci kaddamar da littafin da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya rubuta daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina. Tsohon shugaban kasar Ghana kenan John Dramani Mahama yayin da yake jawabi wajen kaddamar da littafin da tsohon shugaban Najeriya Dr. Goodluck Ibele Jonathan ya rubuta. dangane da mika mulki salin alin da ya yi bayan ya sha kayi a hannun shugaba muhammadu buhari mr muhamma ya ce goodluck jonathan mutumin kirki ne da ya yi abin kirki lokacin da ya dace yana horon 'yan siyasar najeriya musamman shugabanni da su yi koyi da irin wannan kyakkyawan hali musamman ganin yanzu ana tunkarar babban zaɓe na ƙasa da yake jawabinsa tsohon shugaban najeriya dr goodluck jonathan ya nuna takaicinsa ne bisa yadda harkar yanayin zaɓe a Najeriya ke ɗaukar wani sabon salo. Batun sayan ƙuri'u na neman zamewa alaƙaƙai a siyasar Najeriya. A wasu ƙasashe in za a yi zaɓe magana ce ta bayyana wa jama'a manufofi. Amma a Najeriya batu ne na abin hasafi. Bikin da ya taro manyan baƙi daga ciki da wajen Najeriya. Al'amarin da Sanata Ibrahim Nasiru Mantu ke cewar hakan ko kaɗan bai zo da mamaki ba. Abin da wannan taro ya nuna cewa shi ne ya kamata mu yi koyi da hali irin na su Jonathan, hali na mutanen da suke sauran Allah duk abin da za su yi mutane suke bin ka'ida da dokokin kasa. To shin kowane ne Goodluck Jonathan? Eh, Sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi tsohon minista ne a gwamnatin Goodluck. Wato mutum ne wanda bai da kabilanci, bai da kyaman dan Adam kuma wanda yake son Najeriya fiye da yadda ake tsammani. Mutum amma zuciyarsa kullum yana tunani ne irin na su Sardauna, irin na su Tafawa Balewa, musamman ma akan arewa wanda yake so ya ga cewa to boko haram dai ba shi ya fara ba boko haram ya fara tuntuni kuma yanzu ma wanda suke kai amfani da sunan boko haram suka cire shi a ofis ba abinda suka yi kullum ana kashe mutane ga tsohon kakakin majalisar wakilan najeriya gali umar na abba yana mai cewa dukan abin da shugaba jonathan ya yi babu abin da ya taimaki najeriya irin yadda da ya yi cewa ya faɗi zaɓe kuma ya kira wanda ya ci ya masa munna ya kawo najeriya zaman lafiya ka abin tunawa ne ga masu hankali amma wanda ba su da hankali ba za su tuna ba kamata gwamnatin najeriya ta lura ta kuma godewa abin amma har yanzu ba a yaba masa ba hassan mai na kaina daga abuja najeriya lallai To a gaida Hassan Maina kaina. To kamar yadda aka jafar farkon shirin yau take ranar talabijin ta duniya wadda take rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin nazarin irin tasirin talabijin a rayuwar jama'a. Alphonsus Okruge na ɗauke da wannan rahoton. Yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe rana ta yau 21 ga watan Nuwamba a matsayin ranar duba tasirin talabijin wajen inganta rayuwar jama'a, ra'ayoyi da dama sun bayyana kan alfanun talabijin da illarsa ga harkokin yau da kullum. Dr. Kabiru ladi Lawanti wani mazani ne akan harkokin sadarwa kuma ya yi tsokaci game da muhimmancin talabijin. Shi talabijin yana da muhimmanci guda biyu. Na farko za ka iya jin abin da ake kuma za ka ga mutumin da ke magana. da lokacin da ake da jarida da kuma rediyo a jarida za ka tara sai wanda ke da ilimi ne zai iya karanta jarida shi rediyo kuma saurare ne kawai ba ka iya a rinan ce ne baki ne sai da kawai kai ce, ka ce a ah, wani baki ne abu na biyu kuma akwai da ake kira educational broadcasting wanda yawanci a makaranti ma ana koyar musamman a bangaren da suke koyar da mascom wato talabijin wajen aiki gaban ilimi tun daga kafuwar shi a shekarun 1935 zuwa an ilimantar da mutane da yawa a kasashe masu tasowa rubutu da karatu da kuma ainihin irin abubuwan nan na agricultural extension wato koya wa mutane hanyoyin noma ta talabishin akwai abubuwa da yawa wanda yake da kirkiro talabishin ya kawo ci gaban al'umma gaba daya lokacin da aka kawo talabishin najeriya kuma a shekarun 1959 an fara ne da wannan abu na educational broadcast customers ta sannan yawanci an yi amfani da shi ne wajen ainihin yaɗa manufofi na gwamnati. Shin alfanun talabijin da illarsa wanne ne ya fi? Tambayar da na yi wawa su kenan. Uru talabijin. Ta a goma ne. Uru ya wuni yin wuri kanzara ba. Na hon ne mala lan bakin. Mr. Onyebo yake ike kenan na cewa amfanin talabijin ya fi illarsa saboda kana iya ka ga duk abin da ke faruwa a nahiyar Turai daga nan Najeriya. Amma in babu talabijin bai yiwa ka ga abin da ke gudana a wasu wurare. Sunana Adamu Musa. mazannin Imo ra'ayina ga talabishin illolin ya fi amfanin yawa yadda matasa suka koma kallon fina-finai na batsa hakan ya sa tarbiyyarmu ya taɓarɓare musamman ga yara masu tasowa yanzu ba za su zanna su kalli irin fina-finan da zai amfani mutane ba kamar irin labaru da wa'azi da dai sauransu wanda dai za mu samu amfani gare shi ta kallon fina-finai na batsa gaskiya hakan shi ya sa na ce illolin sun fi amfanin yawa ga mu matasa ni ne sanusi usman wanda aka fi sani da sanusi mubi a basira da tunani fa'idansa ya fi yawa domin akalla mutane dewa wanda suke amfanuwa da shi ta hanyoyi dewa wanda rayuwansu in ba don talabijin din ba ba za su gane su al'umma ba ne saboda kasancewan haka ya sa wasu mutane kamar mazauna karkara albarkacin talabijin din suke sani su mutane ne a ranar 21 ga watan nuwamba a shekarar 1996 ne majalisar Majalisar dinkin Duniya ta shirya muhawara ta farko ta duniya kan talabijin, inda sanannun 'yan jarida suka hallara a babban zauren Majalisar dinkin Duniya domin su tattauna game da muhimmancin talabijin, su kuma duba yadda za su inganta haɗin kai tsakanin ƙasashen duniya. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. Waɗansu ana kashe su ba. To madalla gaida Alphonsus Okurugwe har yanzu da ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe 1 da minti 18 na dare yanzu dai ga na gaba. Demokradiyya a yau. Jama'a barka barkanmu da saduwa a wani sabon shiri. Ni ce Madina Dauda. Yau shirin zai tattaki zuwa ƙasar Kamaru, inda za mu duba yadda zaben ƙasar ya gudana, har dai aka rantsar da shugaba Paul Biya. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Muhammad Awal Garba ya shirya. Babban kotun tsarin mulkin kasar jamhuriyar Kamaru ko Konstitution a dunkule ta rantsar da shugaba biya a matsayin sa na wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar. wanda aka gudanar ranar bakwai ga watan Oktoba takwas wanda shugaban kasar ya lashe da kaso da takwas bayan ya doke 'yan takarkari guda takwas a fadin ƙasar. Paul Biya karo da bakwai kenan da yake lashe zaben shugaban ƙasar. wanda a halin yanzu shekaru talatin da shida ya kwashe kenan a kan kujerar tsarin mulkin kasar ta jamhuriyar kamaru kana yanzu kuma zai sake mulkar kasar har tsawon waɗansu shekaru bakwai masu zuwa amma ɗan jam'iyyar adawa na sdf a ɓangaren masu amfani da harshen ingilishin kasar alhaji mutari ya ce su kan ba su daɗin yadda aka rantsar da shugaban kasar ba domin ba su samu gudanar da zaɓe a ɓangaren su ba eh, abin da za ka gane shi ne shugaban ƙasa zaɓen nan dai an yi shi amma ta sashen ingilishi nan haka ba a yi zaɓe ba saboda haka mu wanda muke nan ta gefe ingilishi nan ba ma daɗin cewa ana rantsar da mutum wanda ba mu tsaya mun yi zaɓe ba da an gyara mana ƙasa ana zaman lafiya mun samu mun yi zaɓe to a nan ne za mu ce muna murna cewa an rantsar da sabon shugaban ƙasa wanda mu duka muka zaɓe su to amma tun da doka ya ce shi shugaban ƙasa kuma shi ne zai bulki ƙasa ka a dole ne dole ne muna nan da ya kasance haka hakikanin gaskiya demokradiyya kan da rage a kamaru domin ka duba ko kundin zaɓe na ƙasa ba daidai yake ba majalisa ma masu rantsar da shugaban ƙasan yadda aka yi shi ba daidai aka bi shi ba duk dai tsarin da hukuma ma wanda take lura da la'akari ma da abin zaɓen gabakin su tsaya shugaban ƙasa ne mai raɗa su haka duk wannan abubuwa na wanda yake nuna ƙarfin demokradiyya demokradiyya shi kuma shi na dinga musanya shugaban ƙasa kowane shugaban ƙasa ya samu ɗan lokaci da zai mulki ya sauka amma samu mulkin jinjin yake ya zamu ci akwai demokradiyya a ƙasa ai wannan ya zama kamar wani masarauta ke. Sai kuma Abdullahi Bili dan jam'iyyar adawa ta Univer shi ma ya ce akwai sauran lale a demokradiyyar ƙasar ta jamhuriyar Kamaru kun san dai tun da farko mu dai muna yan amayyan da muke mun nuna cewa abin da ya faru a zaben nan ba yi shi a daidai ba har yanzu dai akan maganar mu muke bukatar mu yanzu akan duk wayansu shirye-shiryen da aka yi tun da na kasa ne muna kalle-kalle amma da za dawo a kuma irge-irgen da ya zama na duk a lokacin zaɓe shi namu mai eh, gidan ɗin ya ce a dawo a yi zaɓe kuma duk yan adawa sun dawo sun bakin su daya akan a kuma irga yanzu an iya za iya yi wannan irgan din to shi a fito da aini ga wanda ya ci wannan zaben din akwai babban matsala wannan matsalan din kowa da kowa ya san wannan matsalan da yake shi mai kasan namu ya gaji sosai ya samu shekaru da yawa to muna bukatar mai kasan da zai iya ya ringa yawo a cikin ƙasar ta shashin ko kuma ta shashin est ko kuma ta shashin dai ya gaji da zai iya wannan irin aikin din ba to shi sa muke bukata dama a samu sanji. ta bangaren jam'iyya masu tafiyar da mulkin kasar ta jamhuriyar kamar kuma rdpc wani matashi alhaji amadu jibo ya ce su kan murna suke malawal ba abin da zan ce shede muna farin ciki yau allah ya kawo mu karshen wannan tungullan zaɓe na mai kasa yau mai kasa ya je rantsuwa a cikin kasa a gaban dipitoci a gaban su manyan kasa to ba abin da za mu ce shede mun ji maganganun da mai kasa ya kawo a wannan wajen mai kasa ya ce wannan shekaru bakwai da za su zo shekaru ne da kamaru za ta ɗaukaka kuma shekaru ne da za a yi zaman lafiyan kamaru kuma shekaru ne da za a zamanto da wato decentralization wato kenan za a ba makaramomi hukumomi karfi na tafiyar da al'amaruka to muna zato dai cewa dai wannan shekara bakwai nan mai kasa yadda ya dauki alkawari a gaban duka al'umman kasar kamaru rantsuwa zai tafiyar da kasar nan a cikin hanya madaidaiciya to abin muke hangowa kenan kwana muna zaton cewa matasa za su shigo wannan wannan gwamnati da ikon Allah akwai matasa guda biyun da su ma suka zo suka fito takara. Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru. Daga nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja na tambayi tsohon jakadan Najeriya a kasar Sudan Alhaji Suleiman Dahiru ko ya yake kallon salon siyasar nahiyar Afirka baki daya ga abin da ya ce. Na farko maganan zaɓe da aka yi a Kamaru wanda shugaba da yake ci yanzu paul biya aka ce shi ya sake ci a kamun ma a faɗi wane ne ya ci zaɓe wani da opposition leader ya ce wa shi ne wanda kuma bai kyautu ba in aka yi zaɓe a bar hukumar da suka zaɓe su faɗi waye ce siyasanmu a afirka yana ɗaure mun kai dalilin da ya sa yake ɗaure mun kai ne. in mutane suka samu mulki sun ɗauka banda su ba wani kuma sun fi kowa ilmi sun fi kowa kwazo sun fi kowa sanin abin da ya kamata a yi wa ƙasa wanda kuma ni ina gani kuskure ne democracy yadda muka sani ni a jami'a abin da na koya kimiyyar siyasa abin da nake gani yake faruwa a afirka ba abin da na koya ba ne yana shekara 85 ya yi mulki fiye da shekara 30 36 shida don allah don annabi ko da abun gado ne da ya kamata ya haƙuri amma yaƙi ya sauka kuma ya samu mutane saboda alfarma da suke samu a mulkin shi ba su so ya sauka zai ci gaba kamar yadda yawari museveni a uganda ba yaƙi ya sauka yadda sai da aka yi da kyar eduardo da santos na angola ya sauka muka zo nan a eh, shiyinmu na ecowas allah ya gyara shugaba buhari da wasu mutane aka haɗa kai aka ga bayan yaya jami inda ba don haka ba da shi ma ya ci gaba mun gani a niger yadda Tanja mudu ya so ya yi zarce aka zo aka yi mishi juyin mulki wannan abubuwan da na faɗa da ya nuna wannan dimokuraɗiyya da muke yi bi a afirka ba muna bin shi yadda ya kamata ba in akwai wurare da ake bi yadda ya kamata wa'annan wurare kalilan ne sai dai ka ɗauki ƙasashe kamar najeriya ka ɗauki botswana ka ɗauki ghana wa'annan da sasa afirka wannan za a ce eh in ka ƙare mulkin ka na shekara takwas za ka sauka wani ya hau amma in ba wannan abun ya zama duka a kowace ƙasa afirka ba za mu ci gaba da samun rikici rikicin nan zai zama na siyasa na magalan tattalin arziki da wasu abubuwa idan ka duba za ka ga shugaban ƙasan kamaru paul biya shekarun shi na haihuwa 85 manyan 'yan takara a jam'iyyu biyu na najeriya da ke neman ci gaba da mulkin najeriya dukansu suna sama da shekaru saba'in me yasa kake ganin dattawa ke makalewa a jikin mulki ne a wannan nahiya tamu ta afirka akwai abubuwa da yawa na ɗaya ba su yi abin kirki ba suna gani watakila suka ci gaba za su yi gyara na abubuwan da suka ɓata. na biyu suna tsoron me zai faru in suka sauka za a kama su a kai su kotu a yi musu shari'a a ɗaure su don ba wani wanda ya yi mulki ya ji daɗin mulki yake so ya je kurkuku. Yadda zamu jalin zamun shirin kenan a yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu ɗauke da wani sabon shiri. A madadin wakilin sashen Hausa a ƙasar Kamaru Muhammad Awal Garba da babban baƙonmu Jakada Suleiman Ɗahiru. Ni Madina Dauda ke cewa mu huta lafiya. To a gaida Madina Dauda kafin mu kai ga karshen shirin gaba ya damu da takaitattun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa ba zai juya wa Saudi Arabia baya ba duk da cewa ita ce ke da alhakin kisar ɗan jaridarta mai zama a nan Amurka. Kuma ya ce juya baya da za yi ma Saudiya tamkar wani babban kuskure ne. kafin ya je hutun ranar cika ciki a nan amurka trump ya faɗa wa manema labarai a fadar white house cewa batun tsaron ƙasa da tattalin arziki su ne suka fi muhimmanci akan duk wani batun 'yancin bil'adama. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce amurka ta yi na'am da ɗan ƙasar koriya ta kudu kim jong-un wanda zai jagoranci rundunar 'yan sandan ƙasa da ƙasa ta wato interpol muna kira ga kasashen duniya da kungiyoyi masu alaka da rundunar ta 'yan sanda interpol da ma wasu da suke da ko kuma suke mutunta dokokin ƙasa da ƙasa su zaɓi shugaba mai mutunci wanda ya cancanci ya rike wannan hukuma da ke tabbatar da bin doka da oda a duniya in ji mike pompeo yana faɗa a jiya talata jami'an afghanistan sun ce an kashe akalla mutane 50 tare da jikata wasu 83 a wani harin kunar bakin wake da aka kai wa wani taron maulidi da aka yi a babban birnin kasar kabul To ma da a gaishe ka. Masu raro an muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kada manta za kuma ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin baba ya kuma makeri wanda ya tana gabatar da shirin da kuma Chubahiro Dedo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Craig Barnes Nisar fil hashin gumal ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum. VOA Afrique, le monde aujourd'hui.